وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء انه خبير بما تفعلون za ka ga duwatsu a wannan ranar kana zaton su tabbatattu ne a wuri ɗaya ba sa motsi alhali kuwa suna tafiya da sauri irin saurin girgiji halittar Allah kenan Shi ne wanda yake motsar da ita tana tafiya hakika Allah masani ne mai ba da labari ga abin da kuke aikatawa babu wani abu na aikinku da yake buya a gare shi kuma da sannu zai yi muku sakayya a kai